ga abin da shabir gani a nablus ya fassara mafarkin shafa ma mamaci turare a cikin littafin sa ɗiru mujalladi na farko shafi na saba'in da shida babu lahai babu da yake magana akan harfi lahai yake cewa duk wanda ya ga yana shafa ma mamaci turare to lalle hakika Allah zai taimake shi da ainihin watan bin hanyoyi da zai samu farin ciki a rayuwarsa matuƙar yana cikin ɓacin rai to zai samu farin ciki a rayuwarsa kuma wanda ya ɓata addininsa to insha Allahu za a samu gyara in dai zai dawo duk wanda ya na shafa ma ko yana taimakon wani wajen watan shafa ma mamaci turare to zai taimaka ma wani mutum wajen kyautata al'amuransa a cikin al'amuran rayuwarsa morkin shafa ma mamaci tunanin jama'a yana da faɗi na da yawa sai dai a ci gaba da bibiyar mu a fasarar mafarki tv a youtube mai wakila a ƙara samun wani bayanin a cikin lambobin da muke sa a editan assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai